A litinin dinnan ce dai mahukunta a ƙasar Saudi Arabia suka sanar da cewa mazauna ƙasar ne kawai ke da sukunin halartar aikin hajjin bana sanadiyar annobar corona da ta addabi duniya. Hakan dai na nufin cewa babu aikin hajji ga dukkanin bakin alhazai da ke halartar gudanar da wannan muhimmiyar ibada daga sassan duniya baki ɗaya. kimanin alhazai dubu ɗari ne ke halartar aikin hajji daga najeriya kowace shekara walau ta hannun hukumomin alhazai na jihohi ko kuma ta hannun kamfanonin da ke shirya tafiye-tafiyen aikin hajji da umara Alhaji Umar Labaran Ɗanga shugaban ɗaya daga cikin irin waɗannan kamfanoni a Kano ya ce matakin na hukumomin Saudi Arabia sanadiyar corona ya jefa harkokinsu cikin rudani. Su yan agency mafi yawanci sun yi face payment in su ga hukumar alhazai ta ƙasa wanda miliyoyin kuɗi ne sun je sun bayar to har yanzu dai ba a san makomar kuɗin ba ba ma kuɗin ba ne ma tashin hankali halin da mutane za su shiga umara ma ba a yi ba kuma kuɗaɗen tikite na mutane da suka fara yanka wanda suka yanka tuntunin kudaden har yanzu ba a dawo da su ba kudade da aka biya na hotel ba a dawo da su ba saboda yanayin da aka shiga na matsalar tattalin arziki su kansu jiragen suna fama da matsalar tattalin arziki su kansu kamfanonin saudiyan da masu hotel din duk haka ake cikin wannan da matsalar dai har zuwa yanzu kawai dai muna fata gwamnatin tarayya ya kamata ta taimaki yan traveling agency ba haka ba wasu kuwa za su yi mugun kare wanda ba san me zai faru ba kuma akwai ma'aikata a ƙarƙashin su wayanda suke kaiwa da kawowa ya zama nan ne wajen cin su da shan su a nasu bangaren malaman addinin islama cewa suke batun hanawa ko takaita mahalarta aikin hajji saboda yanayin annoba lamari ne da ke cikin kundin tarihi a don haka babu abin yi ga maniyata sai dai haƙuri kamar yadda malam muhammad mustapha ɗandime ke tsokaci in abin da muke jin labari cewa koyi hajji tun kafin a hana hajji ko tun kafin lokaci da za a kasa yin aikin hajji idan muna jin kamar ba gaske ba ne to wannan alamun za su nuna mana cewa eh zai fa iya yiwuwa domin a shekaru da dama da suka gabata idan aka ce ma akwai shekarar da za ta zo da ranmu da lafiyarmu ba yaƙi ake ba babu faɗa babu komai a ce da kai ba za a yi aikin hajji ba ba za ka iya ɗauka ba ba za ka yadda ba to amma yanzu gashi da ranmu da lafiyarmu da kuɗinka ba a yaƙi saboda haka wannan kada ya zama bako a wajen musulmi kuma daman abu ne wanda in dai mutum ya karanta tarihi na rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta tarihi na addinin musulunci al'amari ne wanda zai iya aukuwa kawai dai yanzu shawara ga mahajjaci na yanzu wanda ya bada kuɗi na dashin gata da kuma wanda bai bayar ba yana shirin ya bayar to kawai ya haƙurƙurtar da kansa Allah bai kira shi a yanzu ba sai mu yi addu'a Allah ya yi wannan musifar shekara mai zuwa ya kasance ita wannan musifar ta tafi ko mun ji yanzu dai ya tala sauran 'yan Najeriya na dakon hukumomin kula da ayyukan hajji a ƙasar kan mataki na gaba game da makomar waɗanda suka fara biyan kuɗaɗensu na aikin hajji. a hannu guda kuma kamfanonin da ke hada-hada a wannan fanni na sauraron tallafi daga gwamnati domin su samu sukunin farfadowa mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria